amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu ne Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya kara kaddara saduwanmu cikin wannan lokaci mai tarin albarka mu ne Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu ayyukanmu mu Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah kuma ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya shi Allah ka ba mu ikon guje mata in wa gurguje kamar yadda kuka gani wani topic ne na zo in tattauna eh, za ku ga na sa hadda kai a yi wa yangu shekaraddi abin mamaki ne walla akwai wani wanda eh, ina haduwa da bidiyoyinsa suna wucewa wani ɗan ɗariƙa ne za ka gan shi yana ihu wanda gaskiya tuntuni ni ban masa kallon mai hankalin da zai yi magana hakka zo tana raddi ba wala ban ɗauke shi mai hankali ba na farko ba matsalar karatu yake tattaunawa ba shi yasa kaga ba ne ma raddi ko ba ma kula ka saboda dukkanin nutsatse mai hankali da ya san abin da yake ya ga irin tasarrufat ɗinka ya san cewa kana da matsalar kwakwalwa shi yasa wallahi ni ban ɗauke ka mai cikakken hankali ba amma tunda wayanda kake tarawa kake gaya musu su ne ma kallon mai hankali ni ma tsayan ɗauke ka a haka in dan haska musu kusa gane eh, kamar yadda kuka ji na sa cewa hadda kai a wa yau shek raddi zan sa muku shi wallahi kallon mahaukaci nake masa kuma zan sa muku wallahi ku gan shi allah ban ɗauke shi mai cikakken hankali ba tintini amma tsaya in sa muku shi ku gan shi eh, Allah inda kana da hankali kana da nutsuwa in kana jin batun mutum ka san cewa wannan akwai dan tabin hankali a tattare da shi gaskiya Allah an ka ga inda yake ihu yake abubuwa kai ka gane haka kai ma in kana da hankalin kenan in nuna muku shi ku gan shi Eh, afuwan da Allah ya shi nuna ka gane ko tunda babanka bai kai babansa ba to duka bakara a ɗarika ka gane ko bakara zube muke ba shahire manya suna zaune kai muridi ba za ka yi magana ba kai ya kai babban ma fa sai an baka izini ni kan bakwa gani ne in aka je taro idan aka zo babban shehi za gani ba shehi ya kai shehi ba saboda mu mun san kowa mun san kowa ya san waye a gabansa kar ka san kar gidanku ka san gidanku ya bai kai gidan wane ba kai ka sani saboda haka to daga nan halifanci ka bai kai halifan wane ba yanzu dan girman zatin Allah in dai alamar hankali ne wato da gida ma ake auna ma mutane wato in dai ku akwai shehu ne kawai shi kenan kaga wannan ba mutumin da yake da hankali zai tsaya yana auna addinin Allah da wannan wallahi sai wanda yake mahaukaci idan babanka malami ne baka yi karatu irin na babanka ba to kai ba kowa ba ne shine tsarin addini wannan har shehu ibrahim cikin tabsiratul anam fi annal ilma huwa imam cikin muqaddima ya kawo kissan wani da ake cewa sharifi ne jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kissarsa da kuma wani bawa shi wanda yake jikan annabin inji shehu ibrahim da shi ya kawo ya ce sai ya ga wancan ana girmama wancan duk inda ya je ana binsa a baya ana raka shi jama'a suna tare da shi shi kuma ga shi jikan annabin sai ya ga ana banzatar da shi ana koransa ana tozarta shi wata rana shi wancan ɗin ya zo wucewa wanda ba ɗan kowa ba ne inda shehu ibrahim ya ce sai wancan ɗin sai ya zo ya wuce ta kusa da shi haka sai ake tura shi ake tankaɗa shi yana buɗe baki sai ya ce cap ya ce ni da nake jikan annaba ana kora ta amma kai da yake babanka ba kowa ba kaza kaza ana wannan aka ce sai wannan in ji shehu ibrahim ya ce sai wannan ya ji shi da ya dawo sai ya mai masa da martani yake ce masa ai abin da ya sa dalili shine kai jikan annabi ne amma sai ka ɗau aikin kakana ni sai kake aikatawa ni kuma sai na ɗau aikin kakanka sai nake aikatawa shi yasa sai aka ganni a matsayin kamar jikan kakanka nake kai kuma sai ake ganin ka a matsayin kamar jikan kakana kake amma kaji wannan ya zo ya zauna wai yana faɗin wai yana aunawa in dai gidanku gida ne na kaza to kai ka san halifancin ka ya fi na gida kaza wannan hauka ne daman na ce ni ba ne ma kallon mai hankali wallahi shi yasa kaga dai zaka gan shi da riga da wannan kamar mai hankali amma yana fara magana in kana da nutsuwa da tunani zaka san wannan mahaukaci ne amma ku tsaya nan ya ci gaba mu Ka gane ko tunda babanka bai kai babansa ba to ka san kai ma baka kai balibansa ba. Haka muke tafiya a dariƙa. Ka ji ko? Haka kuke tafiya a dariƙa. haka kuke tafiya a ɗariƙa eh, in dai wato babanka kai wani ne shi kenan kawai to diyan wani ba ɗan komin kowa ba ya karatu ya ji tsoron Allah ya kaza to a ɗariƙa shi a banza yake in dai kuma wani babansa shi wani ne ko da bai yi karatu ba ko da bai bi Allah ba shi shi ne wani haka suke tafiya a ɗariƙa wani ai tafiyar wauta ne da jahilci da rashin sanin abin da ya kamata a yi amma tsaya ku ji tsaya ya shi. kamar zan ko kowa ya san kansa saboda haka da zarar an ce to za mu kira halifa kaza ko shehi kaza ya zato a farkon mukaddimansa ka je na cewa ban kai in saya a gaban wayan nan nan in yi magana ba ba dan sun yi izini ba ba kwa fata suna faɗin wannan mai faɗin wannan fa inda za ka kai shi jami'a sai a rasa a wani aji za a ajiye shi eh, saboda gidan kaji Allah maɗaukaki sarki ya sa mu dace wallahi ko irin wayannan mahaukatan idan suna wani magana ko wallahi ba da ban dai kawai dai wa'insu su ne musu kallon masu hankali wallahi da ba mu ɓata lokacin mu a kansu ba wallahi wai kaji in suka zo suna wani irin wani maganar wai a jami'a wai sai a rasa wani aji za a kai su eh ajin jahilai mana ajin jahilai mana ko abin da yasa kuke wannan ku ba karatun ku kai ba eh, ba karatun ku kai ba shi yasa in wani jahili ya zo yana karatu kallon malami kuke masa inda a ɗariƙa kuna karatu karatun shari'a ku karanci addini karatun hadisi kuna karanta ulumul qur'an kuna karanta tafasir kuna abubuwa to laye za ka san cewa abin da kuke faɗi karya ne wa'insu jahilai ne suke zuwa kawai su ɗanyi wa'insu 'yan kalmomi kawai sai ku ɗauke su ku kai su inda ba su kai ba wai ka ji a jami'a ma a rasa inda za a sa su za mu ji wai ya karasa eh nan wa'insu in suka zo suna wani bayani za mu ji amma za ka ji yana cewa to shi fa ba dan umarni ba ne bai isa ya saya yanzu ba ku ji ba kwanan nan dokta mukarimi ya ce akan masallacin nan ya ce ba dan waɗanda suka ajiye shi a nan ba wanda suka ajiye shi a nan in suka zo suka ce yanzu mun sauke ka daga limanci yanzu ka koma mai sharan masallaci mai ya ce ya ce za yi ba ɗan izalan da zaka sauke shi daga limami ya zo ladani ba ladani ba ba ka dawo da shi mataimakin ladani sai an yi bala'i ko dan shugaban wallahi tala sai an jawo shi ni kam so nawa a jawo to kaga wannan wato yana daga alamar rashin hankali ka kawo abin da shi mai shi ya kawo bai faru ba sannan kuma ka jingina wa kanka sa'annan kuma ka ringa kai hari ga wani wa cewa shi zai iya wannan ba to idan kana so kai wannan kiyasin to sai ka bari sai an mayar da prop makaridin sai an mayar da prop makaridin mai sharan masallacin ya karba kuma ya ci gaba da yi to sa'an nan sai ka ce yan izala ba su iya amma dan ya faɗi a baki kuma wannan wato na fahimci inda ka zaƙulo wannan maganar ka zaƙulo ta ne na zancen prop kaga prof ibrahim makar yana daga cikin waɗanda nake musu kallon suna da ilimi a ɗariƙa eh, ko kaka idan za ka dubi ɗariƙa to za ka hango waɗanda suke da ɗan ilimi a cikin ɗariƙar wato in ka in ka kalli ɗariƙar gaba ɗaya za ka ga cewa dukkaninsu wato fanko ne amma irin waɗanda suke da ɗan ido ka iya sa prof ibrahim makari to amma wallahi da ya zo yana wa'annan bayanan wallahi ya zubar da kimarsa a idona wallahi na san inda ka zaƙulo wannan bayanan inda da aka fito ya ba da wannan fatawar ko ya yi wannan karatun wanda mun faɗi muka ce wannan karatun ba na social media ba ne kuma babu hikima a cikin wannan karatun wannan hikima shine aikata abin da ya dace a gurin da ya dace a lokacin da ya dace kuma muka ce babu hikima cikin wannan karatun ko da akwai shi a rubuce ka zo irin cikin mutane irin wannan wai kana cewa ai kaza ai darura tana kaiwa a yi kaza wannan za ka saki muciji a ciyawa ne to lokacin da probe ya wannan abin da jama'a suka yi ca kowa yana faɗin abubuwa sai prof ya fito yana faɗi wai ai ana gaya masa wai akwai waɗanda suka yi ta kiran ma'aikatan gwamnati ana ta kira ana ta kira ana ta kira ofis ofis ana mitin ana mitin wai sai ya ce shi ai su kwantar da hankalinsu wannan gurin shi ba shi ya sa kansa ba kuma waɗanda suka sa shi da cewa suka yi masa ayyabar wannan aiki ya zo ya yi shara sharan masallaci ya ce ai da cewa zai yi wannan shara wala hatta bayanin nasa ya zubar da kimarsa a mai idona ai in kai namiji ne kai don waɗansu suna mitin akan wani abu in dai da gaske ne kana da nagarta waiwaya waiwayawa ma ina ruwanka da mitin ɗinsu su ta yi sannan kuma ba lalle ne ya tabbata cewa an yi mitin ɗin ana ta kira a cire ka ta yi waɗansu ne suka zo suka yi ma ƙarya a matsayinka kuma na malami ya kamata ka yi aiki da ya ayu ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibi an tusibu qauman bi ja'alatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya kamata wallahi sai prob ya zubar da kimarsa a wannan bayanin da yake wallahi ai in kai namiji ne a ringa dukan kama kada kai kuwa kada ka fito ka ringa ai ana ta zuwa ana ta kira office office wa ma yake kira ma wani ofis office kuma irin wa'annan ɗan in ka bibiya dai ƙarshe so suke ce ahli sunna ne suke ta kiraye-kiraye a cire shi tumu kuma ahli sunna wala ba mu damu da wannan abun ba kwata-kwata ba mu damu da shi ba wani ahli sunna ne zai ringa ɓata lokacinsa wai yana kira wai a cire furfu wai makaru to asawa asawa shi yasa a wannan lokacin ne ka zaƙulo wannan maganar wanda yake cewa ai ya ji ana ta kiraye kiraye nan wanda kuma hatta rakin da ya ma sai ya zubar da sa wallahi a ma idona muƙaddara an je ana ta kiraye kiraye ana kiran wa'insu a ofis ana mitin ana mitin a cire ka ai bai kamata kai ka fito ma duniya ma kana ma faɗi ba kenan ba kamaci jarabawa ba kenan to a lokacin yake cewa ai shi ma ba shi ya ajiye kansa ba wa'anda suka sa shi in a yanzu suka ce ya bari ya koma sharan masallaci zai aikata to wannan shine ka ɗauko wannan maganar wai ka ce wai ai da ɗan izala ne a cire shi a ce ma an mayar da shi ai eh, na'ibi za ka ji to sai ka bari shi furok ɗin da ya faɗa ka sai an cire shi ɗin an ba shi sharan masallacin ya yi ɗin to sai ka ce ai da ɗan izala ne kaza amma saboda kai baka da cikakken hankali wai sai kuma wai ka koma kana kiyashi a kai wai da wai dan izala to ai wannan bai faru ba shi ma faɗi yayi a jawo ya zo ladani ba ladani ba ba ka dawo ba dan izalan da zaka sauke shi daga limami ya zo ladani yanzu ka koma mai sharan matsalaci me ya ce ba dan waɗanda suka ajiye shi anan ba ina zuwa isa ya saya yanzu ba ku ji ba kwanan dokta ya ce akan masallacin nan ya ce ba dan waɗanda suka ajiye shi a nan ba wanda suka ajiye shi a nan in suka zo suka ce yanzu mun sauke ka daga limanci yanzu ka koma mai sharan masallaci me ya ce ya ce za ba ɗan izalan da zaka sauke shi daga limami <laughs> ya zo ladani ba ladani ba ba shi mataimakin ladani sai an yi bala'i ko dan shugaba wallahi tala sai an jawo shi ni kam so nawa a jawo ni ma mai ayi kutuho a cikin masallaci so nawa aka yi kamar zan je ko to saboda haka mu muna da quality idan babba yana nan to ba mai magana mun sha kallo a gaban shehi to ina ganin shi ne to kaga wannan abu da kake faɗi na cewa ko idan ko a kaza ne ko idan a kaza ne gaskiya ne abubuwan da kake faɗi a ɗariƙa saboda ko a ɗariƙa kuna sa shewunanku a matsayin da Allah bai sa su ba kuna sa shewunanku a matsayin da Allah bai sa su ba manzan Allah bai sa su ba kukan yi musu taqalidul a'ama abin da kake faɗi cewa wai da wai ɗan izala ne a ɗauke shi a cire to me yasa ma yana ma limami farko ma me yasa yana limami za a ɗauke shi a dawo da shi wai lada ne me yasa farko ma kenan da mun bai cancanta a limancin ba ne sa'an in wani aka samu wanda ya fi shi cancanta kuma aka zo shi kenan kuma sai aka ce sai a dawo da shi mai shara yasa wannan prof bayanin da ya yi ya yi ne saboda kawai ya nuna su ai masu biyayya ne idan eh, haka ai koda za a zo a ce ma su yi shara to za su yi shara nan wanda ni wallahi ban ma yadda ba ban ma yadda ba kawai faɗi yayi faɗi yayi sannan wannan ba karatu bane da zaka zo kai kiyasi a kansa eh, ba karatu bane ku daga cikin abubuwan da kuke ma kukan sa shewunanku a matsayin Allah da manzan Allah eh, wanda shine ai karatun shi yasa wai ka ce ku a gaban shehunanku ko ku kaza ko ku kaza ai matsayin da kuke basu matsayi ne wanda ya sabawa matsayin da Allah ya basu ai matsayi ne kuke basu inda kuke kai su Allah bai kai su ba matsayi ne kuke sa su na wuce gona da iri matsayi ne kuke kai su kuke guluwi game da su sa'a ma in dan nuna ma daga cikin guraren wanda shine karatun in na nuna sai in zo kuma na bude sai ku zo ku yi min bayani in ka duba cikin kitabun rima in ka duba cikin kitabun rima an gane kitabun rima in ka duba ciki wanda yake da jawahirin ma'ana a nan a farko shi kitabun rima yana can ƙarshe ɗin da Allah tsaya in sa ma ka ji in nuna ma in ɗora hannunka shi yasa ma ka daina kawowa wai ko a ku ai shewunin ku ku kaza ku tsarin Allah kuke bi ko tsarin manzan Allah eh, tsarin Allah kuke bi ko tsarin manzan Allah tsaya in nuna ma inda ku kuke sa shewunan ku shi yasa wai wani ka ringa cewa ku shewunan ku to inda kuka sa su Allah ne ya sa su inda kuke sa su manzan Allah ne ya sa su inda kuke sa su ai barna kuke yi kun ɗauke su kamar alloli gashi wannan cikin kitabun rima ne wanda yake ƙarshen jawahirul ma'ani an gane to in ka duba gashi daga nan zan karanto ma gashi cikin juzi'i na ɗaya kaga shafi na ɗari uku da saba'in da hudu gashi yace ce wafil ibris yace wa qad sami'tu shaykha yace na hakika na ji shehu radiyallahu anhu ya kulu yace ash-shaykhu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadun rasulullah yace shehu ga muridi shehu a wajen muridi yana darajar yana matsayin la ilaha illallah ne muhammadun rasulullah waye sa shi oho shi yasa wato idan dan dariƙa ma kana da kunya ma ba za ka fito kai ka ringa ma a social media wai kana fitowa kana ai ku kaza ku kuna da kaza kuna da girmama shehunai eh kuna ba su matsayin Allah mana kuna ba su matsayin manzon Allah yanzu waye ya sa shehu a matsayin Allah da manzan Allah gashi an faɗi kuma ash-shaykhu lil muridi shehu ga muridi shehu a wajen muridi matsayinsa fi darajati la ilaha illallah yana matsayin la ilaha illallahu ne kaji fa muhammadun rasulullah yana matsayin la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi ne shehu kai da kasa shehu a matsayin Allah a matsayin manzan Allah har kana da bakin ma magana sai ya ce kai ba haka ba sai ya ce fa imanuhu ya ce imanin shi muridin mu'allakun bihi yana ɗamfare ne da shi shehun kaji imanin ka kai muridi an kulle shi ne da shehu an alakanta shi ne da shehu sai ce wa za sa'iru umurihi hakan nan sauran al'amuran ka kai muridi wa za sa'iru umurihi hakan nan sauran al'amuran muridi addiniya na addini wa da na duniya suna ɗamfare da shehu Imanin ka an alakanta shi an kunne shi wa shehu yanzu nan ka yi barin ka. saboda shi yana matsayin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne in ka samu sabani da shi to kai fa kafirta za kai saboda imaninka yana ɗamfare da shi to kai da kake da wannan kazantar biyayyar wai har za ka fito kana wai ku kaza ai ku kuna yin kaza kuna kaza kuna kaza a to wannan fa abin da ke ciki fa kenan cewa shehu yana matsayin la ilaha illallahu muhammadun rasulullah wa ya sa shi oho to wai kai da kake wannan wai kai zaka fito a kana cewa ai mu muna biyayya ga eh kuna makauniyar biyayya wacce ta sabawa addinin manzan Allah eh kuna makauniyar biyayya mana wacce ta sabawa addinin musulunci kuna sanya shehu a matsayin Allah da manzansa haka kuke yi to yanzu ku da kuke da wannan dan Allah haka zo ka ringa wai wani batun ai kaza ai mu muna girmama shehu eh gaskiya ne gaskiya ne kuna sa su a matsayin Allah kuna sa su a matsayin manzan Allah wannan kuma ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne yadda kuke ba su matsayi yanda kuke ba su matsayi za ka ga wani abu ne wanda kai Allah dai ya samu dace tsaya ka ga wani abu da suke faɗi a dai cikin kitabun rima ɗin in ka duba a cikin dai juzi'i na ɗayan shafi na 267 tsaya ka ji abin da suke faɗi shafi na 267 tsaya ka ji abin da suke faɗi shi yasa wallahi ni ban san yadda aka yi ma kuka samu ma bakin mama bakin surutu ba wallahi ban san yadda aka yi kuka samu ma bakin magana ba cikin al'umma wallahi da wannan kazan da wannan kazantacciyar aƙidar hamma kuna ma da wannan yadda ku kuka ɗauke su yadda kuka sa su yadda ku kuka sa su kuka ɗauke su ya ka ji nan wani abu da Allah da suke nan faɗi kamar tatsuniya tatsuniya wallahi kamar tatsuniya tatsuniya ga nan abin da suke cewa bayan ya kawo sai ya ce gashi ya kawo in su zantuka wai dangane da inkari da ake yi kaza kaza kaza sai ya ce ya kawo zantukan sai ya ce ana in ka duba gashi shafi na nawa shafi na 267 cikin kitabun rima wanda ya rabu da jawahirul ma'ani bayan ya kawo irin abubuwa tsaya ka ji abin da yake ca Yace ce fale haza ƙala na radiyallahu ta'ala anu saboda haka ne shehu mu shehu tijjani ya ce sai ce kama fi jawahirul ma'ani kamar yadda yake cikin jawahirul ma'ani me yace yace ya ce wa man a'arada ya ce wa man a'arada an ahali asrihi mustaghniyan bi kalami man taqaddama min al-awliya'i al-amwat yace tubi'a alaihi bi tabi'il hirmani sai yace yace wa kana misluhu kaman a'rada annabi zamanihi annabi zamanihi wa tashri'ihi mustagniyan bi shara'i'in nabiyina alladhina khalaw qablahu sai ce fa yusajjalu alaihi fa yusajjalu alaihi bi tabi'il kufri fa yusajjalu alaihi bi tabi'il kufri da Allah tsaya haka inda suka kai wannan inda suka kai shewuninsu sai yace ce hara saboda haka ne kala shehu shehu faɗi radiyallahu anhu ya ce kama fi jawahiril ma'ani kama yadda yake cikin jawahirul ma'ani ya ce wa man a'rada an ahali asirihi dukkanin wanda ya kau da kai ga waɗanda suke zamaninsa shehunai kenan mustaghniyan yana mai wadatuwa bi kalami man taqaddamahu da zancen waɗanda suka gabace shi min al'auliya amwat daga cikin waliyai matattu wato matattu waɗanda suka mutu kamar yanzu kai ka ce <coughs> ai hanyar sahabbai za ka bi da hanyar tabi'ai ka wadata da zancensu da haka ƙur'ani da sunna ala fahimi salafin umma a misali to duk wanda kai ka ce a'a ba za ka bi waɗanda suka zo daga baya ba ka kau da kai gabarinsu saboda zancen wanda ya gabace shi ya gabace ka daga cikin waliyye da suka mutu sai aka ce tsobe a alaihi za a yi masa wai stam bi tabi'il hirmani da stam na haramtawa abin da ke nema bu zai samu ba dan ya ce zai bi magabata ba sai ce wa kana misluhu kwatankwacinsa ya kasance kaman a'arada annabi zamanihi wa tashri'ihi wai kwatankwacin ka kai da kace magabata za ka bi ba za ka bi nan shegunan na zamanin ka ba to kwatankwacin ka kaman misalin mutumin da ya bujurewa annabin zamaninsa ne ga wani sabon annabi ya bayyana sai ka bijire masa kace ai na za ka bi wata shiri'ihi ka bijirewa shari'ar annabin zamanin ka kace ai annabin baya za ka fito daidai kake da irin wanda ya wannan in kai baka bi waliyan zamanin ka ba shi wanda ya ce ai ya kau da kai ga barin annabin zamaninsa da shari'ar annabin zamaninsa mustaghniyan ya yi haka ne yana mai wadatuwa bi shara'i'in nabiyina da shar'o'i na annabawa da shar'o'i na annabawa Ya yace allazina khalau qablahu waɗanda suka wuce a bayansa wannan kafinsa kai waɗanda suka wuce kafinsa sai ya ce: fayusajjalu alayhi sai sai ai masa stam a rubuta masa a rubuta a goshinsa an gane a rubuta masa bi tsabi'il kufri da stam na kafirci kaji zaka kafirta sai a ma stam na kai kafiri ne saboda me ka ce wa'annan buraka bi su ba sahabbai da tabi'ai da kaza waliyai na farko su zaka bi ka bi su shehu tijani su shehu ibrahim yanzu to daidai kake da wanda ya bar annabin zamanin sa ya bi wani annabin ka ji daidai kake da wannan sun kafirta ka to yanzu kai da ka sa shehunanka a wannan mai matsayin har ka zo ma kana ma da bakin ma magana ma cikin musulunci nan kai kara ai mu muna girmama shehunan mu gashi tabbas kuna girmama su kuna cewa a ma yi magana a bi ta farkin waɗanda suka gabata daga cikin waliyai da suka mutu irin su annabi da sahabbansa irin wannan kai irin sahabban manzan Allah da tabi'ai afwan a bi su hanyar magabata ma kai ka wadata ga zancensu su ana cewa za a yi ma stamp kai kafuri ne ɗaya kake da wanda wani annabi ya zo sai ya ce ai da annabin baya zai yi amfani dan Allah haka fa nan fa kusa sa fashe wunan ba to yanzu dan Allah haka zo ka ringa wai magana ai mu muna da biyayya eh gaskiya ne tunda kun sa su a matsayin annabawa ai yanzu sun sa su a matsayin annabawa to yanzu wannan su ne wai za su fito su ringa wannan kai akwai wani waje a cikin nan cewa suka kai fa ko a ce kana azumi ne shewunka ya ce ka karya suka ce wallahi dole ka karya suka ce dole ka karya shi kai akwai wanda ma suka ce wai manzan Allah wai ya ce fa saboda raini wai ya ce wa wani ya kafirta me yasa wai ya kafirta wai saboda ya bar wannan waliyin nasa ya bar wannan shehun nasa wai kuma zamansa tare da shehun wai ya fi zamansa a raudar manzan Allah aka suka ce kuma ga wajen a cikin kitabun rima shi ma ga wajen a cikin kitabun rima ni na rasa ma yaushe ma kuka samu ma bakin magana wallahi na rasa yaushe ne har kuka samu ma bakin ma magana wallahi shi ma ga wajen in nuna muku na rasa yaushe ne kuka samu ma bakin magana ma har kuke wai surutu nan kuna da wannan dattin ba da ban abubuwa su ne mana yawa ba Allah da sai an ce kai dan ɗariƙa ne kana ɓuya wallahi Allah saboda batan da kake tattare da shi wallahi sai an ce kai dan ɗariƙa ne kana ɓuya Allah kana kunya a nuna ka a ce kai dan ɗariƙa ne a yanzu tsaya ku ga in nuna muku wallahi abin da suka ce kenan abin akwai ban takaici abin ban tausayi abin ban takaici abin bacin rai yadda fa suka sa fashe wunan nasu kenan gashi in nuna muku inda suka sa shewunan wallahi gashi a cikin kitabun rima kitabun rima wanda ya rabu da jawahirul ma'ani wanda ya rabu da jawahirul ma'ani wanda yake a can a ƙarshe kitabun rima an gane a cikin littafi ɗaya yake da shi jawahirul ma'ani da shi kitabun rima amma kitabun rima a ƙarshe gashi in ka duba cikin juzu'i na ɗaya gashi shafi na 360 da Allah tsaya ka ji inda suka sa shehunan wai manzo Allah ya kafurta wani yace wa ha daga cikin dai tatsuniyoyin anna ba'd al-ikhwan as-sadiqina wai lalle shashin wa'ansu 'yan uwa masu gaskiya ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya ga annabuwai ya ga manzan Allah wa arada an yusallima alaihi sallallahu alaihi wasallama wai sai manzan Allah ya yi nufin ya yi masa sallama ko shi ya yi nufin ya yi wa manzan Allah sallama an gane fa'a'arada anwun nabi sallallahu alaihi wasallama wai sai manzan Allah ya kau da kai zai yi masa sallama sai ya kau da kai walamahu bayan manzon Allah ya kau da kai walamahu manzon Allah ya zarge shi lauman shadidan zargi mai tsanani zargi mai tsanani me yasa wai hatta ƙala lahu wai har manzon Allah ya ce wa shi wannan da ya ganshi shi ya ce anta kafiru, wai kai kafiri ne wai manzo Allah suka ce wai ya kafirta wani ya ce masa kai kafiri ne kuma za ku ji wani aiki yayi aikin kafircin barin ciwo fa kawai yayi sai ya kafirta hatta qala la muhammad zan Allah din yace da shi anta kafirun kai kafiri ne sai shi wancan wa khafa zalika ala nafsihi sai shi wanda manzon Allah ya ce wa kafiri sai ya ji tsoron hakan a kansa wa qala yace ya rasulallahi ya manzan Allah ya ma'aikin Allah sallallahu alaika Allah yi salati gare ka an tattabibu kai fa likita ne fa famal hilatu to menene dabara fil khalas fil khalas cikin kubuta menene dabara wai manzo Allah yake tunawa fa cewa ya rasulullah sallallahu alaika an tattabibu fa wai kai fa likita ne kamar wato bai kamata ka ce min kafiri ba ai kai likita ne famal hilatu to menene dabara fil khalasi cikin kubuta daga wannan kafircin kenan qala sallallahu alaihi wasallam wai sai manzo Allah wai yace masa kaji in arattan najata in arattan najata in dai kana son tsira falazimi shaykha Umar kaji wai ka da shehu Umar allazi kunta ma'ahu wanda ka kasance tare da shi kaga inda suke kai matsayin su in an bar su an kafirta gashi manzon Allah ma ya kafirta wani ya ce masa anta kafirun ya ce menene dabara da za a yi a kubuta daga kafirci wai ya ce masa in arattan najata in kana son tsira falazimi shekha umar ka lazimci shehu umar allazi kunta ma'ahu wanda ka kasance tare da shi kaga inda suke kai shi shewunansu wa mulazamatuhu zama da shi lazumta shi shehu umar din wai in ji manzon Allah fa wal julusu ma'ahu da kuma zama tare da shi shehu umar din afdalu min julusika fi raudati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un afdalu min julusika fi raudati ya fi zaman ka a nan raudata kaji zama da shehu ya fi zama a raudan manzan Allah kaga inda fa suke sa wai shehu nan amma da kazamun baki har kake zuwa wai kake aiko kuna girmama shehunan ku za kai wa eh yangu shek raddi kaji fa lazimta shehu umar da zama tare da shi ya fi zamansa a raudan manzan Allah wai sai manzon Allah din wai yake ce masa kaji wai wala takhruj wala takhruj anil qaryati kada ka fita daga wannan garin allati huwa fiha wacce shi Sheikh Umar din yake cikin ta kakka sake ka fita illa bi iznihi wai sai da izinin shi Shehu Umar din kaga an bar an kafirta ko an bar shehu manzon Allah ya kafirta me shi wa iyazi billahi haka kuka ce haka fa suka kai shi wannan haka fa suka kai fashe wannan shi yasa banda ma rashin ma tunani kai kana wannan ma har zo nan kana wawa da kai har zo kana wai magana ai ku kuna yin eh sosai kuna guluwi kuna wuce gona da iri kai akwai inda suka ce in dai shewun ka yace ka karya kana azumi dole ne ka gaggauta karya wannan azumin ka gaggauta karya wannan azumin to kai da kake da irin wannan ka sa shehu a matsayin Allah da manzan Allah ka sa shehu a matsayin Allah da manzan Allah kake da irin wannan yanzu dan Allah har kana da bakin magana dan Allah kai daga cikin abin da suka ce suka ce da shehun ka zai aike ka sai ka wuce ta wani masallaci kaga an tara sallar jam'i sallar jam'i fa wajibi ce fa wajibi ce sallar jam'i fa wajibi ce sallar jam'i wa'insu malama musamman a malikiya suka ce sunna ne mu'akkada sallar jam'i fa sunna ne mu'akkada sallar jam'i amma wallahi suka ce idan shehu ya aike ka suka ce idan shehu ya aike ka idan shehu ya aike ka ka wuce ta wani masallaci kaga an tayar da sallar jam'i to kar ka tsaya kai sallar wannan jam'in nan ka tafi aiken shehu to kai da ka sa shehu a nan dan Allah a wannan matsayin har iya ma sa baki banda rashin kunya idan ma ana ma magana haka na ta wai ai mu ai muna da biyayya kuna da biyayya ko dai kuna da wuce gona da iri akwai wanda aka ce saboda tsabar an sa shehu a matsayi aka tura ya kashe babansa akan shehu kan shehu aka tura ya kashe babansa amma kafin in nuna nan da Allah tsaya in nuna muku inda suka yi wannan bayanin tsaya in nuna muku inda suka yi wannan bayanin a cikin kitabun rima shi ma in ƙara buɗo muku gurin in ka duba a cikin dai juzu'i na ɗaya ka duba cikin juzu'i na ɗaya in ka duba shafi na ɗari uku da ashirin da hudu ɗari uku da ashirin da hudu tsa'in nuna muku shi yasa wallahi ni hamma ku kai Allah da ya samu dace shi yasa ai kuke jahilai sai dai ku je ku sa kyamara ku je ku tattara wannan ku tattara jahilai ku ringa musu babatu amma in kuka zo ai gaban mu mu kun isa ku yi magana wai ɗari ga wai ai ku ce ai mu muna da biyayya muna a kuna dai da wuce gona da iri tsaya ka ga da Allah kai da kake da irin wannan dan Allah kai da kake da irin wannan dan Allah hakka ma ringa wai ta ai mu muna da kaza tsaya ka ga da Allah tsaya ka ganin wata kissa to haka ake so fa ka ɗaushe hu haka ake so fa ka ɗaushe hu aka ce wa min sharuɗin muridi yana daga cikin sharaɗin muridi kaga dai juzi na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da hudu aka ce wa min sharuɗin muridi yana daga cikin sharaɗin muridi idza wajjahahu shaykhuhu fi amrin idan shewinsa ya fuskantar da shi ya aike shi cikin wani al'amari an yambiya kawai ya tafi kawai ga umarnin shehu ga aiken shehu kawai ya tafi min gairi ta'ammulin ba tare da kula ba kawai wala tawaqqufin ba tare da tsayawa ba wala yasrifu anu sarifin kada wani abu ya zo ya kawar da shi ko menene ne Eh, aiken iyayenka ne ko a ko menene ya ce hatta ƙala ba'adul mashayikhi li ba'adul muridi na kai har wani shashin shehunai yake gaya wani shashi na muridai yake ce masa ara aita ba ni labari ji haka shehuka da shehunka zai fuskantar da kai ya aike ka fi amrin cikin wani al'amari famararta bi masjidin sai ka wuce ta wani masallaci tuqamu fi salatu wanda an tada sallah cikin wannan masallacin sallar jam'i fa fama tasna'u to me zaka aikata me zaka yi qala sai shi muridin yace amri li amr shekhi yace fa kawai zan ci gaba da aiken shehu ne kawai aiken shehu zan tafi kawai wala usalli Ya ce sannan kuma ba zan yi sallar ba kawai zan tafi aikin shehu hatta aruji a ilayya har sai na koma zuwa ga shehu na dawo zuwa ga shehu fa qala lahu sai shehun yace masa a hasanta sai ce ka kyautata ka ji ba ka bar sallar jam'i wai ka kyautata ga umarnin Allah na kai sallah warka umar raki'ina ga umarnin shehu daga ƙarshe sai suka ce wai sai dai in ka ji tsoron fitan lokacin sallar amma dai ka rasa jam'in duk ba laifi ba ne sai dai in tsoron fitar sallar lokacin sallar kai ka ji kawai Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace Allah ya sa mu dace cewa fa aka yi fa gashi ka kasance kamar gawa a gaban mai wanka a gaban shehu wa min shartil murid yana daga cikin sharaɗin muridi bai na bayna yi shehi ya kasance a gaban shehu bai bayna yaday yi ghasili kamar gawa a gaban mai wanke ta haka fa ake so fa ka fa kasance fa kamar gawa a gaban mai wankewa wai kai da wai kake wannan wai kai da wai zaka wai ai muna kai akwai inda suka ce ko azumi kake in shehun ka yace ka karya kawai karya shi yasa aka samu wani anan gana zan danna muku shi Allah isa ina da shi anan wai yace wai wani kawai yana azumi aka ce karya gashi kawai sai ya karya wai wai ya na shi wai wai ya na Allah su duba haka yake a cikin littafi yake gashi cikin kitabun rima juz'i na ɗaya gashi shafi na 323 gashi tsa'in nuna ma gurin a littafi ya ga wannan abun wallahi gashi aka ce fa'iza ƙala lahu idan shi shehu ya ce wa muridi ikra kaza karanta kaza au salli kaza ko isalla kaza au sum kaza ko i azumi kaza aka ce wajaba alaihi almubadaratu wajaba alaihi almubadaratu to gaggawa ya wajaba gare shi shehu ya ce i azumi kaza karanta kaza i sallah kaza ka gaggauta yi sai ya ce wa kaza hakan nan ma iza kala lahu idan shehun ya ce wa muridi wa huwa sa'imun shi muridin yana azumi ya ce aftir karya azumin sha ruwa wajaba alaihi alfitru suka ce karyawa ya wajaba wajabal fitru afwan iftir wajabal fitru in ya ce masa wawa sa'imin wawa sa'imin afwan wajaba alayhi fitru suka ce wajibi ne wajibi ne suka ce ya karya wannan azumi don girman Allah ka duba ka ga abin da wannan in ya ce masa aftir suka ce wajaba alayil fitru don girman Allah ka duba ka ga gashi gashi daga nan gashi juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da uku gashi gashi don Allah ka duba ka gani fa'iza ƙala lahu idan shewin ya ce da shi in shewin ya ce da shi iqra kaza karanta kaza au salli kaza ko isalla kaza au sum kaza ko i azumi kaza suka ce wajaba alaihil mubadaratu wajaba alaihil mubadaratu gaggautawa ya wajaba gare shi wa kaza iza qala lahu hakan nan in ya ce da shi wa huwa sa'imun shi muridin yana azumi yace afir yace karya azumin nan wajabal fitru karya azumin ya waje ba au qala lahu ko kuma shehun ya ce wa muridin la tusalli kaza la tusalli kaza kakkai sallah kaza ila gairi zalika zuwa wannan haka in yace kakkai sallah kaza to kakkai biyayya fa da ake musu fa kenan in kane wa Allah biyayya kana azumi yace sha ruwa dole fa ka karya fa azumin nan ga kuma manzan Allah yana la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ga manzan Allah yana la ta'ata fi ma'asiyatin innama ta'atu fil ma'ruf ruwaya bukhari amma kaga abin da suke cewa kai akwai wanda aka ce <coughs> shewun ya ce masa ya je ya kashe babansa kuma ya tafi fa kai akwai inda suka ce ko numfashi kada ka yi numfashi sai da umarnin shehu numfashi to kai da ka sa a wannan da Allah hakka zo wai kana wai magana hakka zo ma kana ma magana kai da ka sa a matsayin Allah da annabi a sheku lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi yasa wallahi da ka fito wai kana wai magana wai kane wa wannan yaron raddi ni wallahi ban ma dauke ka mai hankali ba wallahi kallon mahaukaci nake ma ni ka san bana oya abu wallahi mahaukaci nake kallon ka ina ganin bidiyoyin ka suna yawo kila a dan gwamba kake ko wani wallahi mahaukaci nake daukan ka wallahi duk kuma wani mai nutsuwa mai hankali ya san kai mahaukaci ne wallahi kawai zuwa dai kake kake surutu saboda a ɗariƙar jahilai sun fi yawa sai ka zo kai surutu sun ɗauke ka a malami sai ka zauna kai ta yi musu ihu a ɗariƙa a gane ko ba zube muke ba shahidai manya suna zaune kai muridi ba za ka yi magana ba kai ya kai babban ma fa sai an baka izini ni ka ba ku gani in aka je taro idan aka zo babban shehi za a gani ba shehi ya kai shehi ba saboda mu mun san kowa mun san kowa ya san waye a gabansa kar ka san kar gidanku ka san gidanku ya bai kai gidan wane ba kai ka sani saboda haka to daga halifanci ka bai kai halifan wane ba ka gane ko tunda babanka bai kai babansa ba to ka san kai ma baka kai balibansa ba haji inna lillahi wa kuma iya yake aunawa kamar ta ko kowa ya san kansa saboda haka da zarar an ce to za mu kira halifa kaza ko shehi kaza ya zato a farkon mukaddimansa zaka je na cewa ban kai in saya a gaban wayannan nan shehinan in yi magana ba ba don sun yi izini ba ko kwa fatan suna faɗin wannan mai faɗin wannan fa inda za ka kai shi jami'a sai a rasa a wani aji za a ajiye shi eh saboda girman sa amma ka ji yana cewa to shi fa ba nan umurni bane bai isa ya saya yanzu ba ku ji ba kwanan da Dr. Makarimi ya ce akan masallacin nan ya ce ba dan waɗanda suka ajiye shi a nan ba wanda suka ajiye shi a in suka zo suka ce yanzu mun sauke ka daga limanci yanzu ka koma mai sharan masallaci me ya ce ya ce za yi ba ɗan izalan da zaka sauke shi daga limami ya zo ladani ba ladani ba ba ka dawo da shi mataimakin ladani sai an yi bala'i ko dan shugaba wallahi tala sai an jawo shi ni kam so nawa a jawo ni limami a yi kutuho a cikin masallaci so nawa aka yi kamar zan ce ko to saboda haka mu muna da kwaliti idan babba yana nan to ba mai magana gaskiya ne ai matsayin babban a matsayin Allah yake a ɗarika eh, shi ai babban a matsayin Allah yake ai mun karanto eh, babban shi naku ku naku na bangaren ku a matsayin Allah da annabi yake eh, a yanzu ka yi barin imaninka ko numfashi ma ba a yadda kai ba sai da izinin shehu Allah haka suka ce ko numfashi bu za ka yi ba sai da izinin shehu numfashi fa <laughs> kai Allah ya shirye ku tsa'in sa tsa'in sa a eh, number waya in gani ko za a samu waɗanda za su bugu amma ba number da aka saba kira a kanta bane ne afuwan eh zan sa muku wannan nambar ita ba wacce aka saba kira ba ce da Allah ku yi haƙuri ga nambar da za a same ni a yanzu a nan ta whatsapp kuma kawai ake kira gashi zan sa muku ba wacce ake kira ba ce da Allah to kaga wannan abin da ke cikin littattafansu kenan wannan barnar shehu yana matsayin Allah shehu yana matsayin manzan Allah kowa ya kai shehun oho ko azumi kake in shehu ya ce karya dole ka karya wannan azumin in ya ce kakkai sallah ta kaza dole ba za ka yi wannan sallar ba in ya ce kakkai azumi kaza dole ba za ka yi wannan azumin ba in kuma kana azumin shehu ya ce karya dole ka karya ka saba wa Allah yi eh, saboda shehu eh, kai to wai kai da kake da irin wannan tarbiyyar ana ma magana ma in dai ba mahaukaci ba ka ringa ma sa baki kai da kake da irin wannan tarbiyar in dai ba mahaukaci ba dan Allah ka ringa sa baki ma dan Allah الشيخ للمريد fi درجة la ilaha إلا الله muhammadur rasulullah fa imanuhu mu'allaqun bihi. imanin shehu yana ɗamfare da kai kai sai fa kaji za ka iya kashe babanka a kan shehu wallahi shine ka'idar ɗariƙa kai a ƙa'ida ma ta ɗariƙa ko idan babanka yana ƙin shehu tijjani ya mutu to sai ka yi ƙine ɗan wuta ne shi wallahi haka suka ce in babanka yana ƙin shehu sai ka sa a zuciyarka ba shakka in ya mutu ɗan wuta ne shi saboda yana kin shehu tijjani kawai fa ba fakin Allah ba bakin manzan Allah ba fakin shehu tijjani haka yake kuma a cikin ɗariƙa in kuma wani yana ƙarya ya zo ya ce ba haka ba zan nuna masa wajen wallahi haka suka ce ga number nan ba wai da ake kira za a yi kira ba ga ta nan za ka ga plus 233 sannan 99 da Allah wani ya maimaita min ita a comment sannan 633 sannan 861 wannan ita ce number shi yasa wallahi ni da ka fito kana bayanin nan wallahi kawai aina ce dai wannan nan mahaukacin nan ka jima kana damun mutane da hauka aina ce tsaya dai in dan haska ka yau ka jima kana damu mutane da hauka wala kallon mahaukaci na kema shi yasa zaka ga baya magana a hankali wala kallon mahaukaci na kema duk bayanan da kake ina kallon ka kawai ina ganin wannan mahaukaci ne ba mu da bukatan ma a zo a yi wannan wallahi haka yake a ɗariƙa sai ka ji za ka iya kashe babanka a kan shehu sannan ka ci kaɗan ɗariƙa haka yake to ku da kuka sa shehu nan a nan a wannan matsayin dan Allah har in ana ma magana kwarin ga baki dan Allah banda rainin hankali wallahi haka suka ce sai ka je ka iya kashe babanka akan shehu kamar wani annabi ga shi aka ce yanzu in ga shehu ga wani waliyi sai ka ce a'a kai wannan waliyin na zamanin ka za ka bi shi ba ba za ka yi amfani da zantukansa ba a'a akwai waliyan farko da zantukansu za ka yi amfani aka ce to wai kamar wani sabon annabi ne ya bayyana kaji fa wai kai kace ai ba za ka yi imani da wannan annabin ba annabi na da wai za ka bi wai haka ne fa inna lillahi haka fa yake fa a fa fa haka yake a ɗariƙar fa shehu ya aike ka ga sallar jam'i yanzu ba za ka bi sallar jam'i ba Allah yana warka umar raki'ina to aiken shehu ya fi sallar jam'in da za ka yi da haka yanzu ka tafi ka je kai sallar jam'in kai akwai wanda shehu ya tura shi ya kashe babansa ya je ya haura kuma kawai shi ya tafi a shehu ya aika shi ya kashe babansa to haka suke so ka ji to ku da kuke sa shewunan a irin wannan waje banda ma rashin tunani ma kai har fito kana ma sa baki kana sa baki kana dan dariƙa saboda rashin kunya ma wallahi yan dariƙar da suke fitowa Allah sai in ga wato akwai rashin kunya Allah kana da datti kana sa baki kana magana kuma musamman ma kai da kace baka da hankali sosai wallahi baka da hankali sosai ai ina kallon bidiyoyinka shi yasa kaga bana damuwa da kai saboda duk wanda ya san abin da yake ya san kai mahaukaci ne za ka gan shi ya sa kaya kamar wani mutum haka gaskiya ne eh, ala inna minar rijali bahimatan fi suratun rajul sami'il mubsiri fatinun bi kulli musibatin fi malihi wa idza usiba wa idza usiba bi dinihi lam yash'uri eh za ka ga mutum dabba ne wallahi amma a assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ya shek malam rabiu na muna jin ka eh malam ina wuni ina gajiya ba gajiya ya ibada ya wajen alhamdulillah malam wannan ya wai wannan yaro ya tsole musu ido haka ne suke ta mutuwa suke tona kan sasi yi eh, wallahi nan na ga hadda wannan mahaukacin shi ma wai ya fito zai wai yaron raddi eh. shi ne ainihin cewa to abin nasu hadda a yi mahaukata ma a ciki a gaskiya da alamun kan a harkice yake mutumin nan <laughs> na na ga wata dariya yake ta mahauka sun mutum yana irin a wata dariya da mutum zai kaga gaskiya akwai matsala Allah wallahi Allah kuwa wayannan mutanen wallahi malam eh, gaskiya ne su kasan su yadda shehunan nan nasu yadda kasan alloli haka suka ɗauke su gaskiya ne wallahi saboda su ba daidai ne ka zaki Allah ka zaki manzan Allah su yi shuru amma ka taɓa shehunan su to a wannan gurin shine sai dai a mutu yanzu kaga su haka shi fa da abin da ya faɗa kenan ya ce su sai da yadda shehunan su suke ma iya magana ka duba fa kuma wannan tsohon haka fa ya gaya mu wannan yaron fa ya ce ba dan sun yadda musu ba su yi magana da ba su isa su yi magana kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shehu dahir bauchi ce da a zaɓi a ɗan izala gara a zaɓi krista saboda me saboda shi ɗan izala yana zagin shehun shi shi kuma krista bai ma san shehun shi ba ballantana ya zage shi to kuma sai shehu ya manta cewa shi kuma shi faɗin shi krista fa Allah yake zagi kuma an ya haddace alkur'ani ka duba ya yadda ya sauye ya yadda ya bi wanda yake zagin Allah amma bai yadda bi wanda yake zagin shehun shi ba a yadda ya ce yana zagin shi din saboda shi ya faɗa Allah ya samu dace to abin ne ba haka yake abin haka yake saboda ɗahir wata kololuwa ne na ɗariƙa kololuwa can to don wayan nan irin wayan sun zo suna faffaɗan irin wannan wala malam ba ma abin wani wani mamaki bane abu ne wanda yake haka hakan hakan yake yanzu ka duba fa wai cewa yayi ba wai dole sai an ba su umarni su magana wato ko da gaskiya ce kaga wannan yaron gaskiya zai faɗa to amma tunda ba umarni aka ba shi ba ya zo yi wannan maganar to abin da ya faɗa ƙarya ne ta duba yaran nan kuma haushinsu da suke ji akan wannan abun sun gan shi da malumai ahalus sunna a shi ne ya je wajen wannan ya je wajen wallahi da bai waje wajen kowa ba ba abin da za su ce ba wannan abu eh da wajen in shi'a ma ya je ma ba za su ce komai ba ba abin da za su ce eh inda wajen in shi'a ma ya je Allah da ba za su ce komai ba matsalar su matsalar su ita ce ya za a yi tana iya yiwuwa ma wai malaman suna ne suka kimsa mushi wannan abu ya zo ya faɗa suna da wannan tannan a kwakwalwarsu su yanzu gani suke wannan yaron kamar wanda wani kola ya kira jiya ne wani bawan Allah wallahi ya yi tunani mai kyau wannan yaron ba karamar barazana ba saboda yanzu kaga shi dai ba za a ci ba shi da ilimi ba amma hankali bai gama cika a kan shi ba to wallahi malam yaron ne yana karatu yana tafiya yana girma yana karatu yana tafiya yana girma wallahi sai ka ji ya zo ya baje wa'annan mutanen tsoro suke ji yanzu yaron na ya zama musu abin tsoro ne wallahi haka suke kallon shi bala'in tsoro ya zama musu wannan yaron da kake gani ko wallahi sai ya maganin su Allah ya samu dace Amin malam Allah ya taimaka Allah ya taimaka kuma wannan yaron malam wallahi malam yaron da karshe za ga alusun zai zama tunda har zai iya wannan kokari wani ya kasan tunda akwai karancin hankalin saboda da ya fahimce su sosai ba zai wannan magana a gabansu ba shi ya zata abin haka ne to littattafan nasu bai san su ba shi kawai yaron nan a halin sunna ne kawai shehun nan dora wallahi jingina mushi akai manna mushi akai da karfin tsiya shi bai san ma waye shehu ba da kake gani shi Allah ya samu dace Allah ya taimake shi kuma Allah Allah Allah ya ƙara buɗa mushi zuciyar shi ya fahimci abun garau sai mu bar su da shi tunda ai nasu ne Allah ya kiyaye malam mun gode Allah ya saka da alkhairi amin jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi amin eh ku dan rubuta mun number da za a ringa kira da Allah kada wani ya zaci cewa a can ake kira e, da allah allah ya samu dace eh, da Allah ku dan ringa dan eh, rubuta min ina jiran in su su kira ne ba wanda ya kira ne da Allah ku dan maimaita min nambar Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace har yanzu ban ga wanda ya kira ba na yadda ai yanzu ban ga wanda ya kira ba na dai ba ku dama ne kan na tashi hmm. Allah ya samu dace <laughs> kai Allah ya samu dace in ba za ku zo ba ni zan tashi in ba za ku zo ba zan tashi amma dai wannan abubuwan naku ba a musulunci yake ba eh, ba a musulunci yake ba gaskiya wannan abin naku ba a musulunci yake ba eh, kaga yan uwa suna ta rubuta muku nambobi yan uwa suna ta rubuta muku nambobi Allah ya sa mu dace to yanda ku kuka ɗau shewunan ku ai kamar annabawa ne to bai kamata ma ku ringa wannan ba eh wala yanda kuka ɗauke su kamar annabawa suke to ni na rasa ma yadda ma har kuke ma kwatanta ahlus sunna ai su yan izala kaza a su yan izala gaskiya malaman su ba kamar annabawa bane <laughs> eh, ba kamar annabawa suka kai su ba su ku dai da kuka sa su kamar annabawan ku je ku ci gaba da ɗaukar su kamar annabawan eh, ku dai ku ci gaba da ɗaukar su kamar annabawan eh, wallahi haka suke wallahi allah ya shirye ku na ga ba wanda ya kira fa zan tashi fa zan tashi ne ba wanda ya kira Allah ya samu dace zan tashi fa eh, ga numbar ana ta sawa wallahi Eh, zan tashi ga nan ba ana ta sawa ai ba su taba kira ba eh, wala ba su taba kira ba ba za su taba eh, kira ba Allah ya samu dace tu Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku to ga wannan yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu malam na'am barka da an lafiya alhamdulillah na'am da muke magana ya gogori kana magana da aminu daga kano to mala aminu muna jin ka Masha Allah, malam a cigaba da kokari gaskiya Allah wani gida ya saka da alkhairi. Amin malam Aminu, jazakumullahu khair. Wallahi mutanen nan mutanen nan ba Allah suke so wallahi. Gaskiya. Ba sa kaunar Allah ko kaɗan. Gaskiya ne. Wallahi malam jiya wani bidiyo da na gani sai da na kusa yin kuka. wai suna yin sallah ba alwala saboda karshe shehu ya ce don me yasa eh, ba su yi alwala ba suka bi shi sallah hmm, Allah ya samu dace a kokarin wai nuna karamar shehu ne fa wai idan ya fito daga jirgi shi yana fitowa daga jirgi zai ce a nuna masa gabar to ana nuna masa gabar zai ce sahu ba sahu wai haka suke bin sa sallah babu alwala saboda kar ya yi fada ya ce ya akai wasu da alwala haka za su yi sallar su da ka baya su je wasu da astagfirullah Allah ya samu dace yanzu dan Allah wannan shehu ake bauta ko Allah yake bauta <laughs> kai baka ji yanzu muka ma karanto ba idan kana azumi shehu ya ce ka karya dole ka karya idan da shi ce ma kada kai azumi to bu za ka yi wannan azumin ba a yanzu yanzu a yi muka karantu eh, na ji na ji lokacin ka dan wuce ban jima da hawa ba da yake na dan sauraro wani program din ku da kuka yi da ne da lodin wallahi abin da suke cewa kenan eh mutanen nan sai da mutaya su da addu'a Allah dai ya shirye wanda su shirye wannan shine wallahi bari mu ba su waje ko da Allah ya sa wani zai ya shigo to <laughs> Mm, na ji kace za ka tashi eh amma ga wani nan yana cewa Allah ya tsine ma makaryaci ta ni ina da bidiyon a yanzu haka ina da shi a wayata Allah ya sa mu dace wallahi ina da bidiyon wai ana so a nuna karamar shegu ne fa aka faɗi wannan magana yanzu kuma sun ce ma wanda ai ka faɗi Eh to babu matsala wanda muka zo muka karanta fa shi ma ƙarya ne yanzu aka ma zan maka fodin ɗin bidiyon ka gani to ba matsala wallahi cewa suka yi mm, sai kaji za ka iya kashe babanka a kan shehu to wai wanda suka ba wa shehu wannan wai matsayin shi ne ya suke ma bakin ma magana ni na rasa inda ma suka samu ma bakin magana wallahi wallahi da ni ma abin yana bani mamaki wallahi shi wannan da na sa a yi bidiyonsa shi bai san kallon mahaukaci muke masa ba shi ya sa a yi ga nan yana abubuwa ba ma sauraron sa wala kallon mahaukaci nake masa ne eh, eh akwai wani mutum Allah ya sa mu dace ina ganin zan tashi ok to shi ke Allah saka da alkarin wala barin tura ma bidiyon ka gani ok to ba matsala allah ya saka da alkhairi na gode shi yasa ina ganin zan tashi eh, tsana dan kara haska muku shi yasa wa'annan inda suka sa shehunan nan inda suka sa shehunan nan ya ce nombar ina ce wannan a eh, wannan nombar gana ce eh, shamsu haske wannan nambar gana ce amma ta whatsapp ne in ka sa ta whatsapp ake kira ba direct ake kira ba ka gane ta whatsapp ake kira in ka sa ta whatsapp in kai kira za ta shiga ya eh, malam shamsu shi yasa batan da yake cikin aƙidar wa'annan mutanen bata ne wanda wallahi bu zai wannan ba bu zai irgu ba yanzu tsaya ka ji wani abu da suke faɗi don allah to ga wannan yana kira

Allah ya sa mu dace kaga wani kuma nan wani shashasha ne shi kuma wai bu za ka samu wanda wai ya so manzan Allah yadda shehu ibrahim wai ya so manzan Allah ba wai a zamaninka wai haka fa wai yabo ne wannan ai shiga haƙƙin Allah ne ma kai da baka san gaibu ba ma muƙaddara ya so manzan Allah ɗin ma muƙaddara sai mutum ya yi hauka sai kaga suna ta postin wai suna wai ya ba masa muƙaddara ya ma so manzan Allah ɗin bayan kuma ƙarya ne ma muƙaddara ya so shi to naka ce kuma wai bu za a samu wani wanda ya so manzan Allah a zamanin nan kamarsa ba to kun yi alkawari ne da Allah ba za a samu ba sai mutum ya jahilci ya yi wauta sai kaga kuma wai suna ta postin ɗinsa hanan jahilci ne shiga hakkin Allah ne ka ce ba za a samu kaza ba kai ka san gaibu shin Allah ya yi alkawari da kai cewa ba za a samu ba Allah ya yi alkawari da kai cewa ma ba za a samu ba ne shi yasa wallahi sai kaga mutum sai ya jahilci sai su ta postin din wai ba za a samu wanda wai ya so manzo Allah ba irin Shehu Ibrahim okay kai yanzu nan muƙaddara ya ma so manzan Allah ma muƙaddara nan wanda idan zan tsare ka ka tabbatar Shehu Ibrahim ya so manzan Allah wani aiki ne wanda ba za ka iya karewa ba kila ka ce ya yi baituka ko ya yi diwani oke yaban manzan Allah shine san manzan Allah inda ya kayi diwani kuma diwanin ma da ya ringa koda kansa a ciki akwai abubuwan da ya faɗi a cikin baitotun wani sai kaga akwai raina annabin ma a ciki ya ce da a ce za su suranta shi su yi masa hoto a haƙiƙa annabi muhammadu za su gani yanzu wanda ya faɗi wannan yaban manzan Allah ya yi shi a hakika da za a suranta shi a hakika za a ga annabi muhammadu shi da ya ce ya ga manzan allah a garin fasikai faransa kai ka zo ka ce wai ai wai ai ya wallahi kuma ya ringa koda kansa ya ce fa hal abu sarat aina ka misli ya sa'iran suluki wa jazbi wal ulumu yudu shi bawan Allah tawadu'u ai yake yi yace idanuwarka ta taba ganin iri na ni shehu ibrahim suluki na da jazba na ilimi kuwa tekunsa ne kwarara yake bawan Allah kenan yace saƙaniyar latifu na hawa kankan wa rabu a atani makama kunkun wai Allah ya bashi kun fa na a ina qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi a ina sannan yabo shine mizani na san manzan Allah to da Allah kawo mun tukan su sayyidina Abubakar da Umar ko tunda su ba su baituka sun yi sun wani shikenan ba so manzan Allah ba Allah ya sa mu dace yasa wato kana ji akwai jahilci shi wannan ai ga ka turo min da wani bidiyo wannan ai wauta yayi wai cewa wai bu za ka samu wanda ya so shehu ibrahim ba wai a wai zamaninka ba za ka samu ba kai haka yankewa allah sai mutum ya wauta sai ka ga suna ta postin kun yi alkawari da allah ne allah maɗaukacin sarki ya samu dace amin fajazakumullahu khairan to ga wa'in sunan suna kira ga wannan yayi kira ku tsaya da Allah ku yi haƙuri ga wannan yayi kira to na ga wani ya yi kira amma na Allah sai ka ga abin Allah isa mu dace to ga wannan yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum na'am ina gajiya ya wajen na'am

Allah ya samu dace Allah ya karba mana nagode amin jazakumullahu khairan amin ahsanallahu ilaikum amin Allah ya sa su gane wallahi insha Allah shehunan sunan da wasu abubuwan kafirci da zalala a cikin wannan abubuwa komai a ciki wallahi Allah ya samu dace wallahi shi ne kawai na ce bari ga gaida in gaida ka kuma ce Allah ya saka ma da alkhairi amin jazakumullahu khairan amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka amin da za ku Allah khair amin amin kun shukuran na gode na'am amin da za ku Allah khair to akwai waɗanda suke kira wannan ina ganin kira ka ga shi nan ina ƙara kiransa afwan ashe ashe wannan na wannan ne eh, sai dai ku yi zagi assalamu alaikum sai dai ku yi zagi a ƙasa na barka dai barka an wani lafiya ko lafiya kalauya wajen ah, alhamdulillah haƙuri a ibada kuma ƙoƙari to wallah alhamdulillah Allah ka ga na kira ka ko wallahi haƙuri wajen hau da lamba kare wallahi na kira ka Ok to na gode na da ta ka kira shiri a'a wallahi yi haƙuri wajen jarraba ne na kira jazakumullahu khairan na gode to ina a gudu shi da godiya sosai na jazakumullahu khairan eh, sai dai kai zagi a comment eh, sai dai kai zagi a comment eh, amma shewinka bai baka karatun da za ka zo ka tattauna da alkanawi ba shi yasa faqidu shay'i la yu'tihi sai dai kai zagi a kwamen ni kuma ba zagi aka koya mu Allah ya fe ma eh Allah ya fe ma Allah ya shirye ka shi yasa zan dan ƙara nuna muku guraren nan da na kakkaranta shi yasa ni na rasa ma dan dariƙa wai ya fito yana wai ai shi sa kaza tsaya ka ji fa matsayin manzon Allah suke ba shi nan fa kai akwai wani matsayin ma wallahi <coughs> za ka ga ba su tabbatar wa manzan Allah ba amma sun tabbatar wa da shehu nan gashi cikin kitabun rima ne wanda yake karshen jawahirul ma'ani kitabun rima tsaya ka ji kaga cikin shafi na nawa shafi na 262 to aka ji abin da suke cewa dan Allah ya ce wa qala radiyallahu anhu shi shehun yace ce man ta'addaba ma'a shekhihi ta'addaba ma'a rabbihi <laughs> duk wanda yayi ladabi tare da shehu to yayi ladabi ne tare da Allah tare da sa, wato kamar in yadda dai kaga shehu ka ne masa haka duk abin da kake masa to haka Allah kakewa eh yanda ka yanda ka ɗauke shi kake girmama shi to Allah kake girmamawa Allah kake wa ladabi to in za ka wa Allah ladabi yaya za kai, to kaga sai ka ringa aunawa shi yasa irin ladabin da za ka yi wa Allah irinsa za ka yi wa shehu shi yasa sai aka ce maman ta'addaba ma a duk wanda ya yi ladabi tare da shehunsa ta'addaba ma rabbihi to ya yi ladabi ne tare da ubangidinsa mahaliccinsa sai dai shehun kuma shi bai halicce shi ba aka ce wa yambage lil muridi wai yana kamata ga muridi an ya taƙida fi shekhihi ya yi imani cikin shewinsa annahu yara hawalahu kullaha cewa shehu yana ganin yanayinka kakab ɗinsu fa in gida ma ka je yana hango ka in saduwa kake da matarka yana hango ka ahwal naka kakaf yana gani fa shehu ka ƙudurce shi yasa shehu ibrahim ya duk inda kuka darsa shehu tijjani yana tare da ku wa huwa ma'akum haisu a khatartumuhu bi qulubikum yace kai wa zalika sirrun kabirun to haka ake so muridi muridi ya kudirce imani shehu yana ganin halayyarsa halinsa kakaf gaba daya yace kama yaral ashiya'a fi zujaja kamar yanda dai yake ganin abubuwa a cikin gilas to haka shehu yake hango ka kamar yadda kana ganuwa abubuwa ta cikin gilas kana can gida ga kacan shehu yana kallon ka don yanayin ka kakaf suka ce yana kallo gashi yanayin ka kakaf yake kallo dukkanin yanayin ka kakaf yana gani wayan bagi lil muridi ay ya'taqi da fi shaykhihi annahu yara ahwalahu kullaha dukkanin yanayin ka. kai imani shehu yana gari don girman Allah wannan biyayya ce ta musulunci don Allah wato sai ka ƙudurce shehunka kamar Allah ne fa'in lam takun tarawu fa'in na raka ɗin nan to a shehu yake to shehu suka sa shi yasa ai a farko suka ce man ta'addaba ma'a shekhihi ta'addaba ma'a rabbihi kamar matsayin Allah yake a wajen ka to yanzu waɗanda dan Allah suka ba wa shewunansu wannan matsayin dan Allah har suna ma sa baki ana ma magana addini kai cewa aka yi fa ka ringa ɗauka yadda za ka yi wa annabi to haka za ka yi wa shehu ba wallahi haka suka ce gashi kuma gashi a cikin kitabun rima dai gashi juz'i na daidai gashi shafi na ɗari uku shafi na ɗari uku da ashirin wanda yake dai cikin jawahir ma'ana na can karshe tsaya ka ji nan dan Allah abin da suka ce ka lura da kyau dan Allah wannan musulunci ne bayan sun koro magana sai aka ce fa'iza a arabta haza to in ka san wannan aka ce falyakunil muridu lalle muridi ya kasance ma'a shekhihi tare da shewunsa kama huwa ma'a nabiyihi sallallahu kamar yanda yake tare da annabinsa fitta azimi cikin girmamawa yanda zaka girmama annabi to aka zaka girmama shehu wal mahabbati da so yanda zaka so annabi haka zaka so wannan shehu wal istimdadi hakan nan cikin madadi yadda za ka samu madadi gurin annabi to ce ana samun ai madadin ma a wajensa don madadi ka san me madadi walin qita'i ilaihi bil yadda za ka yanku zuwa ga manzan Allah da zuciyarka to aka za ka yanku zuwa ga shehu ma sannan suka ce fala adilu fala bihi ghairahu fi hazihin umuri kada ya haɗa wani da sheyinsa cikin wannan abubuwa wala shiriku gaira hufi kada ya yi tarayya da waninsa a cikin shehu kadai duk wanda za ka girmama to kai ya kai shehu duk wanda za ka so kai ya kai shehu cikin neman madadi kowaye ka yanke zuciyarka kakaf zuwa ga shehu yanda za ka kasance tare da annabi to haka za ka kasance tare da shehu don allah ku da kuke da wannan ƙazantacciyar abin haka abu doka ce mu muna girmama shehunanmu ku da ke damun aina faɗi wala kallon mahaukaci ai nake ma wallahi kallon mahaukaci nake ma wannan gaskiya ta fa nake faɗi wallahi gaskiya na ni nake faɗi ka san ni bana ɓoye ɓoye wallahi kallon mahaukaci daman ni nake ma wallahi haka nake ma kallo wallahi haka suka ce inda za ka ƙudurce shehunka kai shehu fa a cikin al'umma ko kamar annabi ne a cikin al'umma gashi a cikin da yake tabur rima da juzi'i na ɗaya gashi shafi na ɗari uku da talatin da biyar tsaya ka ji abin da suka ce don Allah suka ce gashi wa ƙala shehu zainuddin wannan wani babban shehunsu ne yake daga cikin waliyyai irin nasu ya faɗi me yake cewa shi wannan ya ce ƙaduwar da fi ba'adul ahadisi kaji ya ce haƙiƙa ya zo cikin shashin waɗansu hadisai alama asbata wulma a bisa abin da shehunai suka tabbatar da shi fi kutubihim cikin littattafansu sufaye wanda ba wanda ya kai su yi wa annabi ƙarya kamar yadda imamu suyuti ya faɗi wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasibin al'adara fi ma yadda'u maƙaryata ne na ƙarshe to wai kaji ya tabbata cikin wa'insu hadisai da shegunai suka tabbatar sufaye fi kutubim cikin littattafansu menene anna anna shaikha kaji wai a cikin hadisi ne gashi anna shaikha wai lallai shehu fi qaumihi anna shaikha fi qaumihi lallai shehu cikin mutanensa kan nabi fi ummatihi <laughs> wai kamar annabi ne a cikin al'umma sa haka shehu yake fala budda lil muridi ay yatawajjaha ila shekhihi wai ba dole ne ba makawa muridi ya fuskanci shehunsa ya rubitu qalbahu ma'ahu ya daure zuciyarsa tare da shehunsa wa ya'taqidu ataƙidu ya kudurce annal faida cewa kwarare faid na wani abu na karuwa ko na rahama ko na wani arziki ko na wani wannan duk wani abu da zai kwararo ya kudurce cewa la ya ji baya zuwa wannan abin illa bi wasu tati duk wani madadi baya zuwa sai ta hanyar wannan shewan haka ake so fa ka kudurce fa dan Allah saboda shi shewan cikin mutanensa kamar annabi yake wannan fa a cikin ai littattafan ku aka suka ce wani wai manzo Allah ya kafurta wani dan ya bar sa. gashi kuma cikin kitabun rima gashi gashi cikin kitabur rima juz'i na ɗaya shafi na 360 gashi yana kawo irin wa'annan tatsuniyoyin gashi daga ciki wa ha daga cikin su annaba adal mashayikh sadiqina wai wa'ansu shashin yan uwa masu gaskiya ra'an nabiyya wai ya ga annabi wasallama wa arada an yusallima alaihi sai ya so ya yi wa manzan Allah sallama fa a'rada anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wai sai manzan Allah ya kau da kai walamahu manzan Allah ya zarge shi lauman shadidan zargi mai tsanani hatta kala lahu wai har manzan Allah ya ce da shi anta kafirun kai kafiri ne wai manzan Allah ne yake kafirtawa wa khafa zalika ala nafsihi shi kuma sai ya ji tsoron hakan a kansa an ce masa kafiri wa qala sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaika ya ma'aikin Allah Allah ya salati gare ka anta tabibu kai fa likita ne wai manzo Allah ake watini kai fa likita ne ah, famal hilatu fil khalas to menene dabara cikin kubuta daga wannan kafircin da ka kafirta ni kenan faƙala sallallahu alaihi wasallam wai sai manzon Allah ya ce in arattan najata in dai kana son tsira falazimi shekha umar wai ka lazimci shehu umar alladhi kunta ma'ahu wannan da ka kasance tare da shi wa mulazamatuhu wal julusu ma'ahu kai lazimtarsa da zama tare da shi afdalu min julusika fi raudati ya fi ma zaman ka cikin raudata kaji zama da shehu ya zama da manzon Allah a saboda wannan kuma aka kafirta shi manzo Allah ya kafirta shi sai wai yace wai manzo Allah ya ce masa wai wala takhruj an qaryati allati huwa fiha illa bi iznihi wai kada ka fita daga cikin alƙaryar da yake sai da izininsa to wannan ne wai kake cewa wai ko ai kuna girmama wai shehunanku a haka kuke girmama shehunanku kun sa su matsayin Allah da annabi an ce a shehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah shehu yana matsayin Allah yana matsayin manzan Allah wa ya sa shi a wani wajen kuka ce in dai shehu tijani yana kin in dai kai baban mutum yana kin shehu tijani to sai ya yi akan kafirci zai mutu ko babanka ko babanka tana kin shehu to akan kafirci za ta mutu daidai karkashin wannan baitin wa da'amu lahu walau kana walidan aw ibnan fala tarkalli uddin wa haka suka ce da aka zo fassara wannan baitin Sheikh Abdul Nazifa As-Susi yace wa da'amu baghidan lahu ayli shaykhina abul faid al-khatim tijani aka ce walau kana walau kana al-mubghid lahu walidan a ƙarshe aka ce au walida tallaka ko mai kin shehu tijjanin babanka ne ko babanka aka ce ba inda na a ƙarshe aka ce ba shakka a wajen mu yan tijjaniya annahuma da baba da baba ya muta ni kafirai ni illam ya tuba min bughdihi sai ka udurce ba shakka da baba da baba kafirai ne a kafirai za su mutu in ba su tuba ba daga kin shehu tijjani shine saboda kai shashasha ne wai ka zo ka ce mana ai ai mu ai muna girmama ai yanda muke wannan kaza kaza har kana wani sa wai wato iyaka girman ka eh, iyaka girman ka a wajen shehu iyaka matsayin ka iyaka kai girman gidanku shine iyaka wannan ɗinka Allah isa mu dace assalamu alaikum na'am barka dai amin amin amin kai ma Allah kiyaye ka amin sheik sheik ina magana ne daga italy sheik na jin labarin kake yi kuma sheik ina ga wani wannan littafi duka ya kamata ce an kama ne an kona shi sarkin bauchi mm. mai bauchi bai ga wannan littafi ba ne

to duk tarbiyya kenan aka yi musu duk na karatu dare da rana ina bar ana fahimta komi a ce wai an wai dokta ke nema amma ga wanga barawon littafi ba kama ba kama kulli ba Allah ya samu dace ga wannan barawon littafi ne ke fata mutane in ga bidan ka da littafi ga wallahi ka ka ba sallama ka bari a gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wallahi eh, in ka bi wannan littafi ka bar sallah da ka saka ma shawu ya saka aljanna ko ba ka sallah ba gaskiya ne ga shan wani je kashi baban shi ya ce wai ya daga bayan shau ya saka eh, shau ya ana cewa wai wasa yake mai yana mai kamar biri ko ga duka ba ba kafirci bane ce Allah ya samu dace wallahi wannan duka kuma ta ce an kama su dukan kulle wannan littafin masu bugawa da ne ke duka kuma ta ce an kama kulle amma malami ne ke karatarwa kowa ke fahimta wai malamin nan shine shine shine bai malamin yayi me malamin yayi Allah ya sa mu dace kai ya kana buru ya kana sai amma duba wannan littafi ba gaskiya ciki san ba komi cikin wanga littafi wai littafi ne kuma ana karanta da wanga wanga ba karanta abin gaba ne wanga story ne kawai story ne ciki Allah Allah kiyaye mu duka baki da ma Allah Allah kare ka amin shukran to akwai wani mutum ɗaya na ga yana kira ku bari mu ɗauke shi sai ya zama shi ne na ƙarshe Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane Allah wayana mutane wallahi cutar da ku za su yi da kiyama za ku gane abin da muke gaya muku wallahi ina ganin ba wannan shi yasa da akan wancan eh, mahaukacin nan muka wannan wai ya zubi lahi gashi ne a ɗariƙa ta gane ko ba kara zube muke ba shahidai manya suna zaune kai muridi ba za ka yi magana ba ka ji mahaukaci kaji Allah ni ban ɗauke shi mai hankali ba ina Allah ina kallon bidiyon sa wallahi Allah ni ban taɓa eh Allah ni ban taɓa kallon sa a matsayin mai hankali ba wallahi kallon mahaukaci nake masa wallahi kallon mahaukaci nake ni kun san ba na ɓoye wani abu a zuciyata ni haka nake kuma duk wanda ya zauna da ni zai san ni abin da na fahimta ba na ɓoye shi wala kallon mahaukaci nake masa tuntuni ni na farko ba karatu ne da shi ba ballanta ka ce a'a ya kai tsaya ya karatu ka zo ka sa murya sa kai masa raddi hauka kawai yake zama yana yi wallahi a matsayin mahaukaci nake kallon sa